Shugabannin kungiyar tarayyar Turai na taro a Brussels domin kawo ƙarshen rabuwar kai tsakanin Hungary da sauran ƙasashen kungiyar akan Ukraine. Kunshin tallafin kuɗaɗe da sojoji da kuma samar da hanyar tattaunawa da ke su ne sahun gaba cikin batutuwan da za su mamaye taron. Hungarian Prime Minister Viktor Orban indicated his stance on Wakilin BBC ya ce shugaban Hungary Viktor Orban ya nuna alamun ba zai canza ra'ayinsa ba akan Ukraine. Zai fuskanci matsin lamba a yau bayan ya gargaɗi ƙungiyar EU da ta guji amfani da kuɗaɗen ƙungiya wajen tallafawa Ukraine. jakadan tarayyar turai joseph borrell ya ce eu na da alhakin taimakawa ukraine ta yi nasara a yakin da take gwabzawa da rasha Shugaba Putin ya bayyana cewar ba za a samu zaman lafiya a Ukraine ba har sai Moscow ta cika burinta. A yayin da yake ganawa da 'yan jarida karan farko tun bayan farmakin da kasar ta kai Ukraine kusan shekaru biyu da suka gabata. Bisa Putin ya kuma bayyana gamsuwa da yadda yakin yake tafiya kamar yadda Rasha ta tsara. Wakilin BBC ya ce ya sake kare hare-haren da sojinsa suke kai wa Ukraine. ya kuma kara da cewar ukraine mallakar rasha ce a bara an soke tattaunawar da putin yake yi shekara-shekara da 'yan jarida wadda ta hada da amsa tambayoyi kai tsaye kremlin ta ce nasarar da rasha take ci gaba da samu a ukraine ita ce ta karfafa wa putin gwiwa ya gudanar da taron manema labaran a bana wanda kafafen yada labarai na kasar suka yada kai tsaye Rundunar sojin Isra'ila ta fitar da wani bidiyo na abin da ta ce 'yan bindigar Hamas da dama ne suka miƙa wuya a kusa da wani asibiti da ke arewacin Gaza inda Isra'ila ta matsawa da hare-hare a yanzu. Hotuna sun nuna wasu mutane da aka cirewa riguna ɗauke da bindiga a ƙofar asibitin Kamal Adwan. Bidiyon ya yi kama da wani bidiyo a kwanakin baya da Isra'ila ta ce alamu ne na Hamas ta fara miƙa wuya. An wallafa waɗannan hotuna ne yayin da shugabannin Isra'ila suke dakon ziyarar mai bawa shugaba da shawara a harkokin tsaro. Ana sa ran Jack Sullivan zai buƙaci Isra'ila ta taka tsantsan wajen hare-haren da take kai wa Hamas a Gaza. Kuna sauraron labarun duniya daga sashen Hausa na BBC. Wani bidiyo ya nuna yadda wasu sojan Isra'ila suka gabatar da waƙoƙin Hanuka tare da addu'o'in Yahudawa ta hanyar amfani da amsa amsakuwa wato lasifikar masallacin Jenin a gabar yamma da kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce an dakatar da waɗanda suke cikin bidiyon daga aiki a yankuna bayan kammala bincike game da bidiyon wanda ya karaɗe shafukan sada zumunta. Kwanaki uku kenan sojan Isra'ila suna kai hari Jenin. wanda ya sanadiyar mutuwar Falasɗinawa sha ɗaya yayin da wasu da dama suka jikkata a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin ɗin. Wata kotu a Senegal ta bayar da umarnin mayar da jagoran adawa Usman Sanko cikin rijistar 'yan takarar zaɓe. Hukuncin zai ba shi damar tsayawa takarar shugabancin ƙasar a watan Fabrairu. Mr. Sanko ya fuskanci shari'o'i da dama a kotu a shekaru biyu da suka gabata. bisa laifukan da suka hada da ɓata suna da kuma fyaɗe waɗanda ya musanta. An kama shi a watan Yuli bisa zargin tayar da ƙayar baya da soke takardun zaɓe. Laifukan da ya ce an ƙirƙire su ne don hana shi takarar shugabancin ƙasa. Wani lauyan gwamnati kenan yake cewa 'yan Senegal za su so zaben ɗan takarar da ransu ke so, bisa cancanta da kyakkyawar aniyar ciyar da ƙasar gaba. ƙarshen labarin duniya kenan. An gaida Zulaihar Abubakar Kibiya da labarin duniya. Brussels domin gudanar da wani taro kan rashin daidaito tsakanin Hungary da sauran ƙasashen ƙungiyar kan batun Ukraine. Babban abin da taron zai mai da hankali a kai shine kunshin tallafin kuɗi da na soji da kuma buɗe tattaunawa shiga ƙungiyar da Kiev. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Kasar Hungary ta yi barazanar hawa kujerar naki akan duka abubuwan biyu. Muddin da kasar Ukraine za ta samu wani abu daga taron kolin na shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU na ranar Alhamis din, za ta buƙaci goyon baya mai cike da nuna adawa na Firaministan kasar Hungary Viktor Orban ya nuna matukar turjiya game da bukatar Kyiv na shiga cikin kungiyar ta EU da kuma roƙon da take yi na samun tallafi yayin isar wurin taron kolin babban jami'in diplomasiya kan harkokin waje da kuma tsaro na kungiyar ta eu joseph borrell ya ce marawa ukraine baya akan hare-haren kasar rasha abu ne mai matukar muhimmanci ga harkokin tsaron nahiyar turai i think that we have to stick supporting ukraine as much as we can ya ce dole mu tsaya tsayin daka akan tallafawa ukraine kama daga tallafin soji zuwa tallafin kuɗi zan nemi bayanai daga shugabannin game da aikin da muke yi kan alkawuran harkokin tsaro a Ukraine. Kuma zan ci gaba da miƙa musu bukatu na su fahimta. Na tabbata za su fahimta. Hakan shine batu mai wanzuwa ga nahiyar Turai cewa ya kamata goyon bayan mu ga Ukraine ya ci gaba tare da karuwa saboda ba yaki ne akan Ukraine kadai ba har ma akan harkokin tsaron mu. Also for our security. A nasa bangaren shi ma Firaministan ƙasar Ireland Leo Varadkar ya bayyana cewa tallafawa ƙasar Ukraine muhimmin abu ne. Ukraine is in peril. Ukraine will not stand without support and ongoing. Yace Ukraine na cikin zaka mai wuya. Ukraine ba za ta iya tsayawa da kafafunta ba ba tare da tallafawa ba da kuma irin tallafawar da ake kan yi daga kungiyar tarayyar Turai da kuma Amurka. manyan tubalin yanci da demokuraɗiyya a duniya kuma muddin ukraine bata samu tallafi daga kungiyar ta eu da amurka ba to kuwa lalle putin zai samu galaba ah, duk da cewa ana kallon buɗe kofofin tallafin a ko'ina a matsayin wani yunkuri na sassauta matsayin prime minister orban mahukuntan brussels sun musanta cewa an yi musu ci da ceto kuma za su iya yin la'akari ko kuma nuni da wata dokar da aka yi kwana guda gabanin kasar hungary ta sake dawo da 'yancin alkalan kasar ta na iya juyawa zuwa kotun tarayyar turai don ta yi nazari yi tare da yin fassara akan dokokin kungiyar ta EU da kuma yanke hukuncin ƙarshe kan abubuwan da suka gabatar mata. An gaida Bilkisu baban gida. yanzu kuma sai najeriya inda bankin duniya ya shawarci gwamnatin kasar da ta kara kudin man fetur domin ya daidaita da yadda farashin take tafiya a kasuwannin duniya bankin ya ce ya kamata a ce 'yan najeriya na sayan kowace litan mai akan naira 750 a maimakon naira 650 da ake sayarwa a yanzu Babban jami'an bankin Alex Sienat ya yi bayanin haka ne inda ya ce har yanzu gwamnatin Najeriya na ci gaba da biyan tallafin man a kaikaice abinda ke da matukar illa ga makomar tattalin arzikinta. Ga rahoton da Zubairu Ahmad Kasarawa ya haɗa mana. Babban jami'in bankin na duniya Alex Zinard a wata ziyarar da ya kai Najeriya ya bayyana cewa akwai damuwa a ce gwamnatin na ci gaba da sayar da man a farashin naira 650. domin kuwa bai daidai da yadda zai iya gina tattalin arzikin ta ba. Na tuntubi Dr. Abdulsalam Abubakar masani tattalin arziki a Jami'ar Umaru Musa Yar'ado da ke Katsina domin jin ko meye manufar wannan shawarar bankin na duniya ya bayar. Shi tsarin tattalin arziki ana yin shi ne ta yadda za a kyautata cikin daɗin rayuwar al'umma ya kamata ita wannan matsala ta harkar mai a najeriya an san abin da ya jawo ta su ke shi a mai da hankali a yi maganin abin da ke kawo matsalar ba wai a ɗauki mataki da ɗaya wanda zai zama na yana cutar da talaka ba misali abin da ke kawo duk wannan matsalar na shi ne rashin tashin mai a najeriya so ya kamata a diba a ga ta yaya za a magance wannan matsala na biyu kuma lokacin da aka zanya tallafin mai naira ba ta kai ɗari bakwai ba a zuwa dala guda amma yanzu ta kai dubu ɗaya da ne magana ta ana shigo da mai inda kana shigowa da lita ɗaya naira dala ɗaya ta ga ta lokacin zaka shigo da shi jira ɗari shida ne ko makamancin wannan amma yanzu saboda naira ta kare karewa sai ya kai naira wannan gurgo shawara ce idan aka bar kasuwa ke halin ta dan kasuwa ai ba Najeriya ke so ba kasar waje ke so mai kuma da dala zai je ya so shi to idan dai nan ma matakin hana naira karewar darajar naira ba in kai dan kasuwa da yadda ya so haka zai sai da kullum kan talaka za ta dawo ko a america da kasashen da suka ci gaba ake takama suna jari hujja ba kowane harka ake barin kasuwa ke halitta ba. Babban jami'in bankin ya ce muddin Najeriya na son daidaita tattalin arzikinta to ta duba wannan shawara amma a cewar masanin wannan da sake an baiwa mai kaza kai. Shi da ma bankin duniya an dade ana zargin shi cewa shawarwarin da yake badawa wa'anda za su cutar da talakawa ne A wa'anda za su sa talaka ya ji daɗi da ne ba idan zai baka bashi zai kalli yanayin yadda kake tare da kasuwarka zai sa baki sai ka zai plan ya ga cewa in kuɗin su suka shigo za su dawo to shi ma banki zai baka bashi ne irin wa'annan kungiyoyin lamu zai kalli yadda kuɗin da ya baka za su dawo idan ya zama da duk kuɗin da ya baka ka kwashe wanda ke shigo maka yau da gobe kana biyan tallafin mai shi ba zai samu kuɗin shi ba kenan saboda haka sai an ɗauki matakan tsoke rashin aljihu an ɗauki matakan hidda hannun gwamnati da ta iya tattalin arziki da sauran makamantan irin wannan dan ya tabbatar da kuɗin shi za su dawo to amma kuma ranar aka ce za a sai shugaban ƙasa jirgin ruwa kwanan aka ce za a sai mata shugaban kasa manyan motoci kwanan aka ce 'yan majalisa kowa za a bashi naira miliyan ɗari kaza duk ba magana wannan ba sai an talaka dan rayuwar shi za a samu rahoton na bankin ya ce cire tallafin manta da barin kasuwa ta halinta zai iya sauke farashin iskar gas da sauransu saboda rigirgen shigo da su da yan kasuwar za su yi shawarar ta bankin na zuwa ne lokacin da yan najeriya ke sayan mana akan naira ɗari shida da hamsin tun bayan cire tallafin lamarin da ya sa galibin su ajiye ababen hawa domin tunkara abubuwan da suka zama wajibi a rayuwa ba ga tsananin tashin farashin kayan abinci da ake fuskanta da sauransu zubairu ahmad kasarawa bbc hausa 啊，不加。